Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau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 kuma da masu sauraro yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. a yau ne ya gudanar da bikin sallah karama a najeriya da masu ashe musulmi na duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta gayyaci jakadan kasar sweden da ke nan birnin tehran rikici ya barke a birnin paris bayan da dubban mutane suka fito zanga-zangar adawa da macron za a kafa sabon kwamitin da zai rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar tunisia yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau ne ake gudanar da bikin sallah karama a Najeriya da ma wasu ƙasashen musulmi na duniya. Rahotanni da kamfanin labarai na Antolia ya fitar ya nuna cewa a yau Litinin ne kasashen musulmi goma sha bakwai cikin da Najeriya sai gudanar da shirgulan sallah karama bayan kammala azumin watan Ramadan mai alfarma. Ƙasashen sun haɗa da Saudiya, Qatar, Bahrain, Kuwait, haɗe da Larabawa, Falastin, Yaman, Masar, Libya, Lebanon, Tunisia, Iraki, Algeria da kuma Murtaniya. yayin da wasu kasashen kamar jamhuriyar musulunci ta iran jordan morocco oman tsibirin kanari za su yi bikin sallah karama ne a gobe talata in mai duka ya kai mu saboda rashin ganin jinjirin watan shawwal a waɗannan ƙasashe shugaban kwamitin masana ilimin kimiyya da ke kula da bangaren da ya shafi ganin wata a ofishin jagorar musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i sun sanar da gobe talata a matsanar karamar sallah a iran saboda rashin ganin jinjirin watan shawwal inda za su cika azumi talatin kenan cur a bana. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta gayyaci jakadan kasar Sweden da ke nan birnin Tehran. A ci gaba da cece kuce da ake yi game da tsare wani dan kasar Iran da aka yi a kasar Sweden. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta gayyaci jakadan kasar Sweden da ke nan birnin Tehran domin rashin amincewa da matakin da aka ɗauka. a jiya lahadi ce aka yi zaman kotu don ci gaba da shari'ar da ake yi wa nuri wani dan kasar iran a kasar sweden inda alkalin kotun ya yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan yari mataimakin minista kuma darakta janar a yammacin turai a makatakin wajen kasar iran ya allah zai da tsarewa da kuma shari'ar da aka yi wa hamid nuri bisa tasirantuwa da hujjojin karya da kungiyar ta'adda ta munafukai mko ta gabatar da kuma yanayi na nuna adawa da jamhuriyar musulunci ta iran har ila yau ya yi kira da a kawo ƙarshen zaman kotu na sweden na wasan kwaikwayon siyasa kuma a saki nuri daga inda ake tsare da shi a nasa ɓangaren jakadan ƙasar sweden a nan ƙasar iran martis lenz ya faɗi cewa zai isa da mahukuntan ƙasar matsayin iran kan wannan hukunci kuma da sannu zai sanar da ma'aikatar wajen iran amsar da aka bayar game da batun rikici ya barke a birnin Paris bayan da dubban mutane suka fito zanga-zanga nuna adawa da shugaban kasar Emmanuel Macron. Ƙungiyoyin kwadagowar da ta ɗalibai a ƙasar Faransa sun jagoranci zanga-zanga nuna adawa da sabon zaben shugaban ƙasar Emmanuel Macron a birnin Paris, inda suka buƙaci ya ƙara albashin ma'aikata da ƙara tallafawa ayyukan da gwamnati ke yi wa jama'a da kuma kare manufofin da suka dace da yanayin zamantakewar jama'a. rikicin ya barke ne tsakanin wasu matasa da suke sanye da ba baƙen kaya da jami'an 'yan sanda inda aka farfasa wato tagogin shaguna daban-daban inda wuta ta tashi kuma suna ɗauke da kwalaye da aka zana kalaman nuna adawa da tsarin jari hujja wannan yasa 'yan sanda suka yi amfani da barkonnin tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar su ma masu adawa da manufofin siyasar macron sun yi zanga-zangar nuna adawa da shi akan titunan manyan biranen ƙasar daban-daban a yayin lokacin yakin neman zaɓe kuma da ranar da aka da zaɓe a ƙasar da kuma ranar da aka da zaɓe a ƙasar inda a zagaye na biyu ne macron ya kayar da abokiyar hamayyarsa marine le pen da aka yi ba shi damar ci gaba da kasancewa shugaban ƙasar ta faransa to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran za a kafa sabon kwamitin da zai rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar tunusiya a wani jawabi ta gidan talabijin da shugaban kasar tunusiya ka'is sa'id ya yi wa al'ummar kasar a jiya lahadi ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta kafa wani kwamiti da zai rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar na sabuwar gwamnatin kasar ya ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a rubuta sabon kundin tsarin mulkin sannan kuma za a yi taron tattaunawa na ƙasa. wanda zai kunshi manyan kungiyoyin ƙasa da kungiyoyin kwadago da lauyoyi da ma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar kuma za a kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulkin ne kan kundin tsarin mulkin ne a ranar biyar ga watan yuli mai kamawa shugaban ƙasar tunisia kai said ya rusa majalisar dokokin ƙasar ne a ranar talatin ga watan maris kana ya kira da zaben 'yan majalisa a cikin watanni uku kuma ya fitar da sanarwar ce sa'ilin ganawarsa da cibiyar tsaron kasar yan sa'o'i ba da majalisar dokokin kasa ta gudanar da zamanta da saba yi na ta amince da kudurin da ke nuna adawa da matakan da ba a saba ganin irin sa ba da shugaban kasar ya ɗauka. An kama wasu mutane uku masu kaiwa 'yan boko haram bindigogi a tafkin Chadi, gamayyar sojin Najeriya da na kasashen waje sun samu nasarar cafki wasu mutum uku da suke safarar makamai zuwa Najeriya ta iyakokin kamar da Najeriya. Wata majiya ta shaidawa ta shaida cewa an cafke mutanen guda uku ne a ranar 28 ga watan Afrilun da ya gabata bayan da aka tsegumta wasu bayanan sirri da aka samu game da wasu da ake zargi suna safarar bindigogi da makamai zuwa cikin Najeriya daga gamborin gala da ake kirari da ta hada da ake da ke da iyaka da ke da iyakar da ta haɗa Najeriya, Kamaru da Nijar. Wannan ne yasa sojoji suka yi diran mikiya inda suka samu nasarar cafke waɗanda ake zargin da wannan aika-aika. Ya ce makaman da aka kama sun da bindiga ƙirar AK-47 wanda ake shirin aikewa da su zuwa sansanin 'yan Boko Haram. Tuni sojoji suka yi awon gaba da waɗanda suka kama domin ƙara zuwa bincike a kansu. sojin sun bayyana irin nasarorin da suke samu a kwarin da suke yi da daƙile hararar ta'addanci da ma na 'yan boko haram a ƙasar. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma masu sauraro sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran a ina so kowa na dama kamar yadda kuka saba na miƙa sabon gashe shi na zuwa ga yan da abokan arziki kamar irin su yako mai aski badaraka da Iliyasu mai kanti shugaba mai kanti garkin daura ina da Idris Abdu Tansuwa ina da abokina wato Kadoro da Gaga dan Fulani Warji ina gaida abokina sunusu maɗatai da magaram ina gaida abokina yusuf maɗatai da magaram ina gaida abokina baba ya lefe da magaram ina gaida adda mai kwamfuta mai yama ina gaida yawa sani takai ina gaida ibrahim dan ya yari ina gaida abokina wato ismail diriyan fulani ina gaida abokina ismail ajumawa ina gaida abokina wato muttaka mtk shawu ina gaida babangida bubba fajiya ina gaida tsoho mai albarka ina gaida ah, wato sumayya abubakar imam birnin kebbi ina gaida wato abokina wato alhaji gatambawa ina gaida abokina na agwa mai faci ina gaida duk wani mai sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran jamfuren Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazauni ƙasar Afirkwas. Da yake muna ƙarshen mako zan gaida 'yan uwa da amina arziki da ke cikin sassan duniya ina gaida babban yayana malam nasiru isa a kasar afirkos ina gaida yayana muhammadu bakan mota kasar senegal ina gaida garan dina abuta muhammadu da ke kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu'u da ke kasar cote d'ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina Abbas da ke ƙasar Togole ina gaida abokina a Harashi da ke ƙasar Burkina Faso da abokina Salu Abu da ke ƙasar Senegal ina gaida abokina Abdullahi Isa da ke ƙasar Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajin musulunci rajin Iraq. Duk wanda a cikin ke mai tarin albarka ina kowa barka da haka. Kun ba mu lokaci karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hassan kai kanka hassan barka shugaban uban tahiya da kai aka zuwa da kai aka dawowa ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne a biya so ina gaida rahamu da ita da yaranta a biya so ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu bai yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta a'ida maryama bai yi ba ina gaida da mai kwamfuta da na han najeriya ina gaida muhammad ɗan bare bari da na har bayan ruwa ina gaida alhaji bahari duk inda yake da na har senegal ba da bayan haka nan haruna ina gaishe ka kuma wanda cikin ga daki ina mai tara albarka ina muku barka da ubangiji allah gwada mana karshen azumi lahiya amen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh murya masu sauraro ta bih tashi laha mai magana su ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma da jamhuriyar nijar ina so ku ba dama in yi gaishe gaishen barka da sallah da farko ina gaida solution madadai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi yankin daura akwai shugaba mai aski akwai dozman taxi moto akwai soja mai adai da sau akwai nakwa mai faci baki ofital akwai tasu gwaturu tudu akwai yakubu mai aski ba da raka tsallaka najeriya akwai ɗabi mai kwamfuta mai yama akwai sumayya suya sharakuna ba zan manta da kaɗuwar diga ga dan fulani warje ba ilyas yakubu diga ita gado akwai tahim tahi tahir jan bulo ba zan manta da in tsallako agarin gaida alkasim babu liman aharam ina gaida alkasim agaris ina gaida swift tayar akwai lawa alhaji abbali agaris akwai ilias firizir an zuci akwai alkasim agadas ba zan manta da na kwame fati bakin ofitar da magaran ba ina gaida abdulaziz prezi gosha zamna na gode ku tashi la mai magana isu ne ma da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. assalamu alaikum biyu wace hausa suna na shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na shigo wannan fili domin in ga da yan uwa da amana arziki kamar haka da farko ina ga da mai kwamfuta akwai eh, kadoro dan fulani akwai samai abubakar wajen mata da isu maɗaɗe ba da sunusu maɗaɗe bazan mata da musa hadarin asuba da magaram akwai mai martaba sarki sarkin daura umar farko umar akwai hakimin ɓore alhaji ɗaha umar wanda yake hakimin ɓore ne a zamanta da hakin babban mutum alhaji harun ɗan iyan daura hakimin babban mutum da duka kasar ƙasar ɓore baki ɗaya da masu garurruka duka ina musu fatan alkhairi ba zan manta da yahaya danno azare ba ba zan manta da yesu ɗan fulani yarari ba zan manta da Eh, baba ya laife da magaran da baba tumniya da magaran akwai lawal alhaji abbali wanda yake agadas akwai alkasim agadas akwai kaduwar dan fulani to muna gaida da kowa da kowa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi mamman barka ina ma fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris daga kasar libya birnin turkoli ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki a ƙarshen wannan mako mai albarka. ina fatan kowa yana ibada lafiya kuma allah ya karba mana ina gaida ibrahim haruna wanda yake kasar kamaru ina gaida maman gambo wanda yake gidan radio taketa ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida maman maryam fada gidan kitso taketa ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kore wanda yake bilma garin dawa wanda yake kasar libya a yanzu birnin tripoli ina gaida habu kwakwabsu raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga kasar libya na gode tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa VOH. To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke da alaka da batutuwa na ƙasa da ƙasa wanda shirin yau da Allah sai dube ne akan batun ranar Qudus kuma za mu gabatar muku da jawabin jagoran jun juhal musulunci na kasar Iran ne Ayatollah Said Al-Khamenei wanda ya yi a ranar Juma'a ta karshen watan Ramadan mai alfarma wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen Hausa a lokacin da yake gabatar muku da jawabin wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai kunsa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar da na ambata cewa a cikin shirin namu yau za mu gabatar muku da jawabin jagoran jin juhalin musulunci na kasar Iran ne wanda ya yi a ranar Juma'a ƙarshen watan Ramadan mai alfarma dangane da ranar Qudus wanda muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake gabatar da jawabin nasa kamar da yadda za mu ji cikakken jawabin nasa a halin yanzu. Da sunan Allah mai rahama. godiya ta tabbata ga allah tsira da amincin allah su tabbata ga manzan allah muhammad da alayensa tsarkaka ina miƙa gaisuwa ga dukkanin al'ummar ƙasar iran a hakikanin gaskiya a yau al'umma sun nuna tsayin dakansu sannan kuma gaisuwa ta musamman ga marigayi imam khomeini wanda ya assasa wannan jamhuriya ta musulunci mai albarka a hakikanin gaskiya a yau fitowar mutane kamar yadda na gani a ko'ina a cikin kasar nan a hakikanin gaskiya abu ne mai karfafa gwiwa an fito yadda ya kamata mutane sun fito da dukkanin karfinsu a dukkanin wurare wannan wani al'amari ne mai girma wanda yake cike da albarka halartar mutane a bangarori na siyasa da al'amarori da al'amara su shafi addini da siyasa to wannan shine hakikanin kariya ga masallacin kudus waɗanda suka bayar da rayuwarsu domin kare masallacin alaƙasa alƙiblar musulmi ta farko da su da wannan abin da kuka yi duk abu guda ne da yardar allah maɗaukakin sarki al'amarin falasɗinu da gwagwarmai su zai kai ga natija mai albarka a nan kusa da yardar allah ba da jimawa ba a yau dangane da al'amarin palestinu zan so in yi magana a kan al'amarin 'yan uwana palestinawa zan kuma yi magana da larabci ga 'yan uwana palestinawa sa'annan kuma 'yan uwana iraniyawa na saba magana da su a cikin harshen farisanci. to amma zan yi magana da harshen larabci da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah amincin allah tabbata ga manzan allah manzan allah muhammad al-mustapha cikamakin annabawa da alayensa tsarkaka da sahabbansa zababbu da waɗanda suka bi su har zuwa ranar tashin kyama aminci ya tabbata ga dukkanin 'yan uwa maza da mata na duniya baki ɗaya aminci ya tabbata ga matasa masu jarunta na falasdino da kuma dukkanin al'ummar falastinu baki daya hakanan kuma a wannan karan ma kamar sauran lokuta wannan lokaci na kudus ya sake zagayewa a hakikanin gaskiya a lokacin da haramtaccen kasar isra'ila take ci gaba da aiwatar da zaluncinta to wajibi ne a kanmu mu karfafa wannan rana mu kuma tabbatar da cewa falasɗinu ƙasa ce ta falasɗinawa da al'ummar musulmi baki ɗaya masallacin kudus masallaci ne na al'umma baki ɗaya saboda haka al'ummar falastinu a wannan lokaci fiye da sauran lokuta da suka gabata suna nuna jarunta da kuma tsayin daka a gaban zalunci da danniya kuma za su ci gaba da nuna wannan juriya da yardar allah matasan falasɗinawa irin ayyukan da suke yi na ɗaukar fansa hakika yana nuni da cewa akwai kyakkyawar fata dangane da makoman lamarinsu da yardar Allah a kullum rana muna ganin yadda al'ummar falasɗinu suke nuna hakikanin abin da ke cikin ransu na kumaji da kuma neman yanci a gaban rundunar sojin da ake mata kirari daga garbado wannan runduna ta mutane mujirmai masu laifi sa'annan kuma waɗannan mutane waɗanda ba san 'yan adamtaka ba man ga da falasɗinawa suke tsayawa a gabansu da dukkanin imani saboda haka za mu ga babbar ƙasar da take bayar da kariya ga dukkanin laifukan da isra'ila take aikatawa ita ce amerika to mun ga yadda wannan ƙasa ta sha kashi ta ji kunya ta ƙasƙanta a ƙasar afghanistan mun ga kuma yadda ta ƙasƙanta wajen tunkarar kasar iran ta kasa cin nasara wajen tilasta iran ta bi manufofinta sa'an nan kuma mun ga yadda ta sha kasa ta kasa tafiyar da tattalin arzikin duniya da kuma matsalolin siyasa na cikin gida haramtaccen kasar isra'ila a cikin dukkanin al'amura na siyasa na cikin gida da waje tana fuskantar matsaloli masu tarin yawa wanda za mu ga cewa daga cikin matsalolin da isra'il ta fuskanta har da farmakin gayya na saiful quds saboda haka har kullum tun daga shekarar ta gabata har zuwa yanzu isra'il tana cikin fargaba na abin da ya same ta a shekarar ta gabata na martanin falastinawa da aka yi mataki da saiful quds abin da ya faru a yankin jenin tun kimanin shekaru ashirin da suka gabata isra'ila ta kashe kimanin falisinawa 200 wanda ya sa falisinawa suka ɗauki matakai na mayar da martani wanda kuma tun daga lokacin har inda yau take isra'ila tana cikin fargaba akan wannan batun za mu ga cewa tun daga lokacin da isra'ila ta mamaye waɗannan yankuna babban burinta shine ta gamsar da shugabannin falasɗinawa domin su kasance a cikin sahunta domin fuskantar falasinawa 'yan gwagwarmaya sannan kuma wannan wani abu ne wanda yake a fili akan cewa 'yan gwagwarmaya masu neman kwatar 'yancin falastinu al'amari ne wanda ba za su taɓa yadda da shi ba kuma a shirye suke kullum su sadaukarwa domin 'yantar da ƙasarsu domin 'yantar da al'ummarsu domin 'yantar da wurarensu masu tsarki a cikin yankuna na shekara ta 1948 da isra'il ta mamaye mun ga yadda ake gudanar da jerin gwano da kuma sauran yankuna na kudus da tsayin daka da jarunta da matasan falasinawa suke nunawa a wannan lokaci da kuma karfi na soji na 'yan gwagwarmaya a yankin zirin gaza dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya sun haɗu sun mayar da yanayin falasɗino ya zama yanayi na gugurmaya da ƙin miƙa kai ga zalunci da danniya da kama karya irin ta yahudawan sahiyoniya abin da yake faruwa kuma ya faru a cikin 'yan shekarun nan mm, babbar shaida ce babban dalili ne na cewa abin da ake ƙoƙari shine a mayar da al'amarin palestino wani lamari wanda za a mantar da shi a shafe shi daga doron ƙasa akan haka ne ake ta ƙoƙarin mai da alaka ko kulla alaka da isra'ila wanda wasu daga cikin kasashen laraba ko na musulmi suke ta yi to wannan daidai yake da sauran yarjejeniyoyi da aka yi a baya kamar sulhun oslo da kuma wani shiri na larabawa na neman kwallo alaka da isra'ila bisa wasu sharuɗa dukkan su waɗannan abubuwa ne waɗanda ƙarshen su ba za su ba da wata natija mai amfani ba saboda manga dukkan waɗannan abubuwa ana suna a duk lokacin da yahudan isra'ila suke ci gaba da aikata laifukan yaƙi kisan kiyashi kashe yara da mata da ƙananan yara da kama dubban fursunoni falasɗinawa suna tsare da su suna azabtar da su yara ƙanana da mata da suke shan azaba a hannunsu masu karya kare haƙƙin bil'adama a duniya mun ga yadda suke goyon bayan isra'ila akan wani abu take amma kuma a lokaci guda suna magana akan ukraine abin da yake faruwa amma a lokaci guda ba sa magana akan falastinu da abin da isra'ila take yi na zalunci da kisan kiyashi akan al'ummar palestine a nan wurin ba su da bakin magana akan al'amurra na al'ummar musulmi na duniya abin da yake kan gaba shine batun palestino saboda haka bai kamata a taba dogara da makiya addini akan wannan batu na palestino ba har kullum za mu ga cewa riko da addini da korowa ta addini riko da korowa alkur'ani mai tsarki shine hanyar da za ta bai wa musulmi mafita sannan kuma su zamanto masu riko da haƙoƙin al'ummar falastinu domin kare wannan wuri mai tsarki a lokutan baya bayan nan 'yan shekarar da suka gabata mun ga cewa gwagwarmayar falastinawa da kuma gwagwarmaya ta al'ummomin yankin kamar a kudancin ƙasar labanan mun ga yadda 'yan gwagwarmaya suka samu nasara ta 'yantar da yankunansu manga kuma yadda ta kasance a syria waɗanda suka yi gugurmaya waɗanda suka kare ƙasarsu a syria yadda suka fatattake 'yan ta'adda na da'ish wanda amerika ta ƙirƙiro su kuma take ba su kariya da goyon ba da taimaka musu mun ga yadda al'ummar kasar yaman suka yi tsayin daka da nuna juriya a gaban azzalumai masu kokarin kafa sabon mulkin mallaka akan kasarsu saboda haka al'amuran gwagwarmar palestinawa shi ma babban abin buga misali da shi ne wajen yin tsayin daka da kin mikawaya ga manufofi na 'yan mamaya saboda haka ya ko al'ummar palestine ya ko matasan palestino masu sadaukarwa a yankin yammacin kogin jordan da yankunan da aka mame shi 1948 da yankunan sansanonin janin da gabashin kudus da yankin zirin gaza ko wani bangare ne mai matukar mahimmanci na gugurmaya ko bangare ne mai mahimmanci a cikin wannan al'umma wanda yake aiki a madadin dukkanin al'umma saboda haka idan kuka yi haƙuri da yardar allah da taimakon allah za ku samu nasara ta ƙarshe a kan babban maƙinku babban maƙiyin al'ummar musulmi jamhuriyar musulunci ta iran har kullum tana nan akan bakanta na bayar da kariya da taimako da tsayawa sahu guda da masu gwagwarmaya domin ganin cewa al'ummar falastinu sun samu 'yancin kansu wurare masu tsarki da suke wannan ƙasa sun 'yantu daga mamayar yahudawa in sahiyuniya sannan kuma mu dinnan ba mu goyon bayan dukkanin masu bin salon siyasar kulla hulɗa da isra'ila bilhassali ma muna allah wadai da haka wasu daga cikin kasashen larabawa sun shaidawa amerika cewa idan suka kulla alaka da isra'ila ta hanya za a warware matsalar falasdinawa to da farko waɗannan sun yi ha'inci ne ga al'amarin falastinu da kuma al'ummar laraba da al'ummar musulmi sa'an nan kuma abu na biyu shine sun nuna rashin gogewa ta sanin duniya sun nuna makanta ta yadda suka ga kasa gane hakikanin abin da yake a zahiri saboda haka ina miƙa gaisuwa ga iyalai na shahidan falasɗinawa ina miƙa gaisuwa ga ruhin falasdinawa waɗanda suka yi sadaukarwa domin kare al'ummarsu domin kare addininsu domin kare wurare masu tsarki saboda haka za mu iya cewa abin da yake faruwa a halin yanzu kasantuwar matasan falasdinawa a cikin dukkanin fagage to al'amari ne na karama ga al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to jama'a masu saurare jawabin jagoran junju hal musulunci na kasar iran ayatollah sai da khamenei ne aka saurara na ranar kudus ta duniya da muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake gabatar da jawabin nasa don ne muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu ɗauki rauni jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma da masu sauraron zu kuma sai shirin mu na musamman na watan Ramadan tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma na ramadan gashi cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala yau mun shigo rana ta talatin daga wannan wata ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo duk abubuwan da muka gabatar na ibadu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karɓa mana ya ba mu lada ya tashe mu ranar kiyama cikin waɗanda ya yanta daga shiga wuta jiya abubuwan da muka kawo ƙarshe bayani ne dangane da al'amarin da ubangiji subhanahu ala ya yi mana ishara a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura suratu iqra isharan da Allah ta'ala ya yi لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة wannan Ubangiji subhanahu ta'ala yi mana ishara a wannan sura wanda bayani ne yake dangane da Abu Jahal mafi kiyayya ga Rasulullah fir'aunan manzo sallallahu alaihi wa sallam idan Musa yana da fir'auna to manzo fir'aunansa shine Abu Jahal kamar inda shi annabin ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala yake nuna cewa yanda yake zuwa yana wato kamar yin wani abubuwa na fito na fito da manzansa yana so ya hana annabin nan ibada yana ƙoƙarin hana annabin nan yin bauta zuwa ga Allah to Allah ta'ala yake cewa la illam yantahi matukar bai daina irin wannan abubuwan da yake ba to Allah ta'ala yayi alƙawarin lallai sai ya kama shi ya ja shi da ƙarfi daga makwarkwadarsa gashinsa na makwarkwada Allah zai ja ya fasge shi tukun cikin azaba to duk mun yi bayani dangane da abubuwan musamman malamai inda suka bambantu akan wannan abin da Allah ya ce zai wa Abu Jahal a duniya zai masa ko kuma a lahira ko kuma a duniya da lahira to hadisin da muka kawo jiya dangane da Ibn Mas'ud da abubuwan da suka faru a yakin Badar ya tabbatar mana da cewa lallai Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan abu tun a duniya tun a yakin badar ya sa an ja abuja an ja kansa an ja kan makwarkwadarsa a cikin duniya din wannan abu lanas fa an bin nasiya ya faru a duniya sannan kuma malamai suka ce to ranar kiyama ma zai faru kuma na ranar kiyama shine ya fi ainihin tsanani to bayan wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da ke wannan sura suratu ikra sai Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa dangane da dai shi wannan abu jihar ɗin da yake maganganu na isa da nuna cewa shi yana da wasu al'umma da zai iya tattaro su su zo su cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yake nuna mana cewa falyada unadiya falyada unadiya saboda haka ya kira wa mutanen mazauninsa da sannu za mu kira wa zabaniyawa Allah لا تطئه واسجد واقترب هجل kada ka bi shi ka kuma yi وانا ka Allah wani hadisi da ya zo yana yin nuni kan cewa wato wannan hadisi hadisi ne sahihi da ya zo a cikin littattafai yana nuna cewa idan muka duba wannan sura in banda wani bangare na farkon sura din lallai wannan wato ah, kenan bangare na ayoyin da ke cikin wannan sura din sun sako ne akan abu jahal domin akwai lokacin da ya zo shigewa bayan ya zo shigewa sai ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallah kusa da bakamin ibrahim a nan kusa da ka'aba kenan sai ya dawo ya kalle shi ce ya muhammad wai ban hana ka ka daina wannan abin da kake yanzu ba ba na ce ka daina wannan sallar ba saboda haka sai ya dinga yi wa manzo barazana kala-kala to shi kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama na ya yi masa shi ma fito na fito ya nuna masa bai isa ya hana shi da irin wannan abubuwa da yake na bautan ubangiji subhanahu wata'ala ba an ce lokacin da ya masa haka sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa abubuwan da duk kake faɗa ka shiga taitayinka domin zai iya yiwuwa ka samu matsala a rayuwanka ba tare da ka san lokacin da matsalolin za su ainihin zuwa su same ka ba manzo yake cewa da shi aula laka summa aula kamar yana yi masa wani abu na tahadir kenan yana yi masa wasu abubuwa na tsawatarwa sai abu jahal ya muhammad bi ayyi shay'in tuhaddidu ne ya kai muhammad da wani abu ne kake mun barazana kake faɗan wannan manganu? sai yake cewa ama wallahi wa inni la aktharu hadha alwadi nadiya yake cewa da rasulullah ai kai ka sani lallai ne maka rantsuwa cewa ni a cikin dukkan wannan gari na maka duk babu wanda ya kai ni yawan jama'a to wannan wato yana nuna cewa kenan idan manzo yana yi masa wasu abubuwa na ya shiga taitayinsa yana masa kashedi to shi ba zai kashedu ba domin me yana da jama'a da yawa kenan wannan kamar yadda ainihin ya zo a cikin tafsir na fislalil qur'an fi zal qur'an abin da ya kawo kenan dangane da wannan magana to a nan ne sai Allah subhanahu ta'ala ya sauko da wannan aya falyada yahu to wannan nadiyan da yake cewa yana da da su da yawa to ya kirawo su shi da yake jahili ne wanda ya shiga cikin wani hali na ɗimuwa to ya kirawo su ya kirawo wannan jama'an nasa da yake tunƙaho da su ya kirawo su abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi kenan dalilin da ya sa kenan Allah ta'ala yake cewa yadu unadiyahu shi da yazo yana nuna annabin Allah cewa wai yana da jama'a a cikin maka babu wanda ya kai shi yawan jama'a to ya kirawo fal yadu unadiyahu sanar da uzzabaniya ubangiji ke cewa to mu kuma za mu kirawo zabaniyawa mala'iku waɗanda suke zabaniyawa masu jiran wutan jahannama shi ya kirawo mutanensa na makaɗin mu kuma sai mu kirawo zabaniyawa masu jiran wutan nama a lokacin ne za mu gani shi wannan jahili ga falalle wanda ba komai ba a cikin rayuwa jama'an nasa da wa'annan mutanen nasa su za su yi galaba ko kuma zabaniyawanmu da za mu kawo masu jiran wutan jahannama su ne za su yi nasara a kansa to waɗannan duk suna daga cikin abin da malamai suke fasara a kai dalilin da yasa Allah ta'ala yake cewa falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya wato kamar sababin nuzulin wannan ayoyi guda biyu kenan to anan nadiya kamar yadda muka magana ai ana faɗa a cikin al'amura mu namu kamar a ce club shi ma nadi ne za ka ce ana ga magana akan wannan so amma abin da yake gudana anan nan a wani lokaci na zuwa da sunan guri wani lokacin da sunan mutanen da ke gurin duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya zo dangane da abubuwan da ke tattare da wannan wani lokacin ma waɗansu jama'a wanda suke tattaruwa a guri ko kuma a ce annadwa wato in an ce nadwa makan ne ya ta shawar fihil jama'a wanda jama'a suke taruwa suna ainihin yin shawarwari kamar shine ma aka samu darin nadwa misali to duk wannan maganganu eh, falyadu onadiyahu abin ne da ayan take nufi shine jama'a wanda yake nuna cewa yana da su waɗanda suke taruwa a wannan guri ko a ina ma suke taruwa to ya kirawo su shine ayan take ishara zuwa gare shi a dangane da wannan shi abu jahal da yake nuna cewa yana da jama'a waɗannan jama'an nasa daga cikin ƙurashawa ko dangi ne ko kuma waɗansu mataimaka yake da su ko yaransa ne ko masu wane ne ƙur'ani ya kiransu yahu. wato jama'ansa shi abu jahal uhum sai ya kirawo su shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai kirawo zabaniyawa to daga nan bayan Allah subhanahu ta'ala yi masa wannan sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan wato aya ta sajjada ayar sujjada sai Allah ke cewa kalla ai abun ba haka ba ne ba inda yake tunani ba ne kalla haggala ba inda kai abu jahal kake tunani ba ne domin bayan da za ka yi ka hana manzo na yin sujjada abin da Allah ta'ala kenan yake so ya nuna mana kai da kake cewa Muhammadu ban hana ka ka daina wannan sujjadan ba to baka isa ka hana annabi na yi min sujjada ba abin da Allah yake ishara zuwa gare shi kenan shine Allah yake cewa kalla baka isa ba kai abu jahal ka hana annabi na yin sujjada sai kuma Allah ta'ala yake cewa bayan yayi wannan tahdid yayi wannan ainihin togaciya ya kuma nuna wa shi abu jahal bai isa ya hana annabi yin sujjada ba sai Allah ya karkato zuwa ga rasulullah yake cewa la tutihu karka bi shi wato ka ci gaba da yi min sujada wasjud ka yi sujadan ka waqtarib ka kuma kusanci zuwa gare ni Allahu akbar wannan shine umarnin ubangiji subhanahu ta'ala a ƙarshen wannan sura la tutihu karka bi dukkan wani dagutu duk wanda yake saddu an sabilillah duk wanda yake hana ka bautan Allah la tutihu ya rasulullah da kuma duk wanda yake bi manzo ma wannan iyyaki a'ani wasma'i ya jara lalle ishara ne Allah ta'ala manzo yake magana da shi anan amma duk wanda suke bin annabin nan tufa da su ake da mu ake baki ɗayan mu duk wanda zai zo ya saddu an sabilillah zai hana mu bin Allah da manzansa zai hana mu biyayya ga rasulullah zai hana mu biyayya ga Allah subhanahu ta'ala Allah wa ati'ur rasula haka Allah ta'ala yake cewa da mu ku bi Allah ku bi manzo to duk wanda ya zo ya shiga gaba yace zai hana ka to la tuti'hu ka bi shi kowaye shi sannan musamman wajen al'amura na ibada wasjud kayi bautan Allah wannan sujjada ramzi ne domin babu wani abu wanda ya fi kusantar da mutum zuwa ga Allah fiye da sujjada ne Allah ta'ala ma ya sanya sujjada da iqtirab ya zama kusa da kusa kamar yadda malaman tafsiri suka ce wasjud waqtarib kayi sujjada ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman ibada mai kusantar da mutum zuwa ga Allah ta'ala ita ce sujjada saboda haka Abu Jahal bai isa ya hana wani manzo daga manzannina wajen yin sujjada wajen yi min sujjada ba bai isa ba bai kai wannan ainihin martaban ba ya shi saboda haka wato kenan manzo Allah ta'ala ya umarce su da yin tawakkali ga ubangiji da kuma ci gaba da bauta masa subhanahu wa ta'ala da kuma neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duk suna daga cikin al'amura waɗanda suke masu muhimmanci kuma wannan aya da take ta ƙarshen nan kamar yadda ya zo a cikin ruwaya daga wato maɓuɓɓugar hadisai na ahlul baita alaihimu salam cewa wato alkur'ani a cikinsa akwai gurare guda hudu wanda wajibi ne in mutum ya zo su ya yi sujjada a cikin waɗannan gurare guda hudu wannan gurare guda hudu shine a cikin wato surat alif, lamim as-sajda alif lamim as-sajda Sajjadan da kinan to wajibi ce in mutum yana ainihin karantawa ko a wani hali yake wajibi ne ya sujjada sai kuma fusilat wannan surat fusilat shi ma sujjada da ke cikin wajibi ce sai kuma wan najmi idan hawa cikin najmi shi ma wajibi ce sai kuma surat alaq wannan da muka karanta wasjud waqtari shi ma anan wajibi ne mutum ya sujjada amma sauran guraren da sujjada ta zo a cikin alkur'ani mustahabba ne ba wajibi bane mutum ya sujjada. an so ne mutum ya yi sujjada to waɗannan su ne abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na ainihin wannan aya wacce take ta ƙarshe a cikin wannan sura surat ainihin surat ikra to wannan kenan dangane da abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya bujuro mana da su da suka faru a cikin wannan al'amura na surat ikra kuma kamar yadda muka yi ishara ne Allah subhanahu ta'ala wajen bauta masa kada wani ya zo ya maka wani barazana domin bautan Allah ta'ala ita kowa ya zo ya a duniya har shi wanda yake cewa kada a bauta Allah din wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna a kenan babu abin da yasa ubangiji ya halicci kowa da kowa Allah ya ce illa liya'budun illa domin kurin abota masa shi subhanahu wata'ala to an kaga wani ya zo yana yin wani ɗagawa yana takabburanci yana yin wasu barazana ya baka barazanoni daban-daban domin ya hana ka bautan Allah subhanahu wata'ala ka nuna masa cewa to kai da kake bautan ubangiji subhanahu wata'ala mai kowa mai komai to me kuma zaka ji tsoron sa a wannan duniya komai na Allah ne duk abubuwan da suke tattare da wannan duniya da muke ciki da ma lahiran da zamu koma na ubangiji subhanahu ta'ala ne kuma kai ka zama wasu ka dogara ne da Allah saboda haka ba abin da ya isa ya maka in ma abin da yake gani ya mallaka ne kamar yadda shi Abu Jahl yake nuna cewa uh, yana da wasu jama'a to jama'an da yake da su kaga dama shi mafi yawa dawagi ta yi dagutu duk inda yake mafi yawa shi shine jama'an da ya tara ko dai yawan runduna ta soja da yake da ita ko yawan runduna ta polis da yake da ita ko kuma yawan mabiya da yake da shi na mutane a razulul annas waɗanda suke 'yan tasha da cikin gari wanda suke da goya masa baya a ji a kwaso su sassaru wancan da can da can ko su su wa'annan yake takama da su to shi ma dan abin da abuja yake takama da su kenan to in irin waɗannan ne sai kai ma ka ce da shi to duk waɗannan abun da ka mallaka na jama'an da kake tattare da su rundunonin da kake da su ka zo da su amma ba zan daina bautan Allah ta'ala ba zan bauta masa har zuwa ƙarshen rayuwata kai kuma wanda kake ganin ka mallaki waɗannan rundunoni to shi kenan bismillah je ka ka zo da su ubangiji na subhanahu wata'ala kamar yadda ya gaya abu cewa shi Allah yana da zabaniyawa to ni ma ina gaya maka kai wanda kake son ka hana bauta wa ubangiji na Allah yana nan yana da zabaniyawa zabaniyawan nan fa mala'iku ne waɗanda su la a sunan Allah ma amarahum wa alona ma umarun su suke jiran wutan jahannama ko da ko da ƙwayar zarra ba sa saba wa Allah abin da ya ce su yi duk umarnin ubangiji suke aiwatarwa duk abu da an ce ku yi kaza za su je su aikata to wanda ubangiji wanta Allah ya mallaki zabaniya wannan waɗanda ba san kawo san wani abu wai shi mutum ka zo kana wani abu na ɗagawa ba su san wannan ɗagawa taka ba su dai ubangiji kurin yana cewa ku yi kaza za su ya galgala mutum ne sai gunduwa gunduwa da shi su jefa shi cikin wutar jihar la ya mutu fi hawa la haya kai ku at a duniyar nan in ma kana da wasu rundunoni ƙarshen ƙarshe shine su azabtar da mutum su zuba masa da jini daga ƙarshe ya mutu an ya mutu wannan jikin kuma mai za su yi da shi duk abin da za su yi ma wannan jikin ba ma zai ji zafin ba shi wanda za su yi tunda ran ya riga ya fita to amma kai zabaniyawan Allah suka jefa ka cikin wutar jahannama fa la ta mutu fiha wala la tahya a cikin wutar jahannama ba za ka mutu a ciki ba kuma za ka rayu ba duk lokacin da fatar mutum ta kasance ta kai wani kololo ruwa na ƙonuwa ta yi ƙolin ƙonuwa Allah ta'ala yake cewa baddalnahum juludan gairaha liyazuqu azab sai mu canja musu wata fatar ba waccan din ba domin su ɗanɗani azaba wato azaba ce kan azaba to wace azaba ce a shaddu wace azaba ce tafi tsanani taka kai mai runduna na duniya ko kuma ta ubangiji mai zabaniyawa saboda haka masu da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke bautan Allah bil ikhlas suke bautawa Allah da ikhlasi ba sa jin tsoron dukkan wani wai wanda yake tsammanin yana da rundunoni a nan duniya shi yasa an ka duba misali idan mutum yana bibiyan al'amura zai ga cewa a tarihi baki ɗaya ba a taɓa samun mutanen da suke bautan Allah subhanahu ta'ala sun miƙa wuya ga waɗanda suke hana ai bautan Allah ɗin ba ku duba tarihi kuma mu ma a nan za mu ainihin ajiye tafsirin wannan shekara duk da cewa da mun so a ce mun je har zuwa nas musamman a wannan juzi da muka shigo na amma juzi na talatin daga wannan alkur'ani mai girma to amma in allah ya ara mana rai har zuwa shekara mai zuwa cikin yarda allah za mu dora daga inda muka tsaya fatanmu shine ubangiji wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya kuma samu mu yi amfani mu aikata abubuwan da muka ainihin koya muka fahimta a cikin wannan littafi nasa mai tsarki ubangiji subhanahu wata'ala ka dasar da mu ka tabbatar da dugadigan mu ka nuna mana hanya mana garciya ka ɗora ma kan tafarkin manzon ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen yin aiki da alkur'ani da abin da ke tattare da shi innaka waliyut tawfiq To da masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu muna dauke da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin an da kuka ji muryoyinsu tahir aminu yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu